eto eh yau mun zo ne domin fara sauraron wannan afil din da shi mai afil ya shigar ah, to sai dai kuma kafin yau din ya shigar da wata takarda ta roƙo a gaban kotu da yake roƙon kotu da ta dakatar da ci gaba da sauraron shari'a a kotun ƙasa sannan kuma ta marusa wani yanki na shari'a da aka yi wanda bayan ya afil aka yi ta ta ce a rusa gaba ki da wanda aka ba da umarnin cewa a kamo shi wanda ake yi ƙara wato mai appeal kenan a can kotun ƙasa to a mun zo yau kuma mun ba da namu takardun a kodilli wato mun mun fayla abin da yake kira counter affidavit mun shigar mu ma to mun zo don mu wannan kuma ina zuwa da safiyan nan sai gashi da wata takarda irin wannan dai ta roƙo irin wancan roƙon da aka shigar cewa an kawo mana wannan takarda da safen nan na kuma sa mata hannu karfe 9 da minti 9 na safe so ba zai yiwu kuma yanzu an bani takarda kuma yanzu a saurare ta ba domin doka ta bani damar nima kamar da ya rubutu ya kuma kawo dalilansa nima ina da damar da zan rubuta nima in kalubalanci abin da ya rubuto in kuma kawo nawa dalilan na shari'a a kai da haka na sanar da kotu cewa ba zai iya yiwuwa yanzu in ce bismillah a gabatar da wannan takarda ba tun da yanzu aka bani ita ina da buƙatar nima mai da martani a rubuce kamar yadda ya kuma ba zan iya yanzu karfe tara da minti tara zuwa yanzu da aka shiga kotu ba zai yiwu ba sai an bani lokaci da haka na nema a bani zuwa jibi cewa daga yau zuwa gobe ni na gama in Allah ya yarda jibi sai ya zo sai a karanta takardar a san matsayin da ake shi kuma ya ce a'a jibin ba zai masa daidai ba domin yana da shari'a a kotun koli ta Najeriya Supreme Court kenan ya kuma kawo lambar wannan shari'a saboda haka yana da ita ranar Alhamis to jibi saboda haka jibi ba zai iya yana da ita ranar Alhamis ba kuma ya tafi ranar Alhamis ba kila ya so tafiya jibin ko gobe za ka ce wannan gaba ɗaya bai masa ba to sai dai a daga zuwa zama na gaba zangon zama na gaba na sauraron wannan apil kenan to wannan ya sanya na fahimci cewa zama na gaba fa za a yi shi ne a cikin watan hudu to kuma ka san ita shari'a ana son a san me neman haƙƙin sai yana son ga an yi domin a san inda aka tsaya in yayi nasara yayi in ma bi nasara ba bi nasara ba wannan ta Allah ce amma dai a yi a san me ake ciki kuma ina aka tsaya me kuma a ce shari'a an bata ta dauki tsawon lokaci kuma mutum bai ma san inda aka ake ciki ba da haka na ce mun ban amince wani ma za ka masa za ka duba ko ta ba mu damar tattauna tsakaninmu mun gano cewa za a yi appeal session za a wani zama a katsina ranar 25 ga wannan wata a funtuwa afon a funtuwa za a wani zama a ranar 25 ga wannan watan na shekara ta 2021 eh, saboda haka muka yi tufaki cewa mu je wannan zama duk da yake mun tattauna da shi ya kokarin cewa shi ma nan dai ba zai ba lalle bane saboda yana da zai aurar da ayansa da sauransu to amma dai karshe dai mun cimma itifaki dai cewa eh za a wannan zama na 25 ni a fahimta ta gara mu je a zauna a funton ko ma a ina ne don a san halin da ake ciki a san me ake ciki da mu zauna a ita zama daga nan har zuwa april wanda eh, ya ɗaya mana nisa ko da ke al'amarin dinin allah ne kuma sai mai rabon gani so insha Allah an sanya 25 ga watan ɗaya din nan domin mu hallara a can funtuwa don a saurari wannan ɗaukaka ƙara kuma a saurari takardar roƙon da ya shigar ya bani a yau ni kuma kafin lokacin zan shigar da duk takardun da nake bukata domin mai da martani a rubuce insha Allah to uh, make any comment others it will be subjudice you are in the court, you had it, and the court is a public place, and whatever transpired is also a public record. You can obtain copies of CTC of what transpired. It's not for me to start arguing my case in public. We don't do that in law. Thank you. Good morning.